da za ka duk inda ka shiga na bi ka ina tare da kai akan binto ko ina zan iya shiga komai zan iya yi ni kai Sanjay! Sanjay! Kai, ai wahalar da kanku kuke. Wannan in ya fara bacci baya tashi. Sai ya mafarkin wani fim da ya burge shi a India. A, a. Shikenan, shikenan. Shikenan, mun gode. Mun gode. Mun gode, mun gode. <coughs> Mun gode. Je ka je ka. Rikicam kalam kalam kalam dilikam kalam. kalam da kalam kalam da kwayo kalam tilipam tilin kam kam kalam tilipam kalam tilin kam kalam tilipam kyawa kyawa eh kyawa kyawa bai ai kuma muka mun san ra'ayin shi tunda Allah ya sa mun gano ra'ayin ka to kai ma sai ka tashi ka ji ra'ayin mu ai ina can muna muna mitin da Amita a ni na sani ai lokacin da ya je India shashi kafur shi ya kawo mai kayan karyawa yake da shi wai ya dawo saurayi la ilaha illallah haka kurum sai ya dawo yaro ba zai ba na'am tunda Allah ya sa mun ji ra'ayinka mun kuma gano ka yawa to kai ma sai ka ji ra'ayin mu to ya aka yi magana ta gaskiya dan uwana ga mai. mai um, sandaye mun wanda daga ni haɗa mala ɗauke mu aiki a gidan kallon ka shi kenan ku ƙarasa ni shi kenan na shiga uku an ce muku ni ɗan iska ne ni matsiyaci ne ko ni shashasha ne kai ni soko ne ko ni banza ne kai ku dakata daman can mai gari na jin haushi na na sanda gani can duk kawai nan sanda ni an dauke ma ai <laughs> a kawai ai san da ba ka dauka sanda mu fa ka ji eh. mu ba wai muna son ka dauke mu gidan kallo ne ko ka biya mu ba ka rike kuɗin biyan ka mu dai mu shiga gida kyauta kawai haka kurum zan jawo kai na jarfa ina sanda gani can mu fa an kin mana abin da muke bukata kwal indiya ma a gidan ka mu daina kallo kai kai kar ku zo ku damun fa kar ku kai ni ma ba karamin tsohon dan iska ne kwani wa ka shama wa cin foda taila taila a samjaye taila idan ba yaran nan kama kama ne samjaye ba wani yaran kirki kake ba na gane ku na gane ku na bar ku lafiya da lafiya ka bar mu nan gari nan bari nan bari nan bari aikin banza kuma mu kuma mu mun san shafa shafa mun san tsufa ga ya marde kuma din daɗin inuwar gemu ai bata kai ma makogwaro ba kai dai din daɗin wani ɗan iska bai kai ma agunka ba billahi lazi kuma daga ma indiya an daina kallo sai dai wakan mai sajan nan ya suna zango dan gari ai ai wata sabuwa na ji ta wace zango na zo an fara mai gida kuma na ƙare kuma an tashi ka gani ka wani makali a cikin kasan fara kai in gaya ma wani abu hmm? kwas fa yake eh to wannan sajan hi ya rike ta washe ta ce a duniya in ba hi ba sai rijiya wannan riya ba ta washe hmm?